يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna sha biyu ga watan rabiu sani ko jira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar ta manzo sallallahu alaihi wasallam wacce ta daidai da sha biyu ga watan biyu a shekara ta dubu biyu da sha hudu kamar yadda muka sanar cewa za mu fara karatun alkur'ani mai girma a saboda irin abin da ke tattare da karatun alkur'ani na lada <clears throat> wanda ya bambanta da dukkan sauran karatuttuka domin shi ne allah subhanahu wa ta'ala yake ba mai karanta shi dukkan harafi ɗaya lada goma muddin ka karanta shi da kyakkyawan niyya ka karanta shi yadda yake kayi don Allah to kowane harafi ɗaya lada goma na bai yake ca ba yana nufin alif lam mim harafi ɗaya ba a'a alif ɗin harafi ne lamun harafi mimun harafi kinan a nan wurin ya zama wato ainihin lada talatin kinan to saboda haka karatun alkur'ani ba sadda musulmi yake wadatuwa gare shi ya ce ya karanta shi kenan ya wuce kullum ana so a ta maimaita shi haka annabi yake cewa ahalu bil qur'an fa innahu ashaddu tafallutan min al ibil fi uqaliha rika maimaita karatun alqur'ani domin ya fi da wato ya fi raƙumi saurin kucewa wanda aka bar shi ba a bai shi ba ka ce ka haddace ƙur'ani ko ka iya karanta shi ba ka maimaita shi in ba ka maimaitawa za ka manta shi to saboda haka ka karanta shi ka yi ibada sannan a baka lada sannan ka bi umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma shi alƙur'ani allah ya yassara karatun shi sabanin sauran karatuttuka allah ke cewa laƙadiyar sarnar ƙur'ani da zikiri fahal min muddakir hakika mun yassara karatun alkur'ani domin ya zama ambato ko akwai mai tunawa inan kaga za ka iya sa ayi ka haddace za iya sa sura gaba ka haddace amma an ka ce za haddace wani karatu zai maka wahalan gaske amma shi ƙur'ani saboda ya zama shari'a ce kamar yadda Allah ya alkawarin kiyaye shi inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun wato Allah ya ce mu muka saukar da ambato yana nufin alkur'ani kuma ya ce mu ne za mu kiyaye shi sabanin sauran littattafai da Allah ya saukar Allah bai alkawarin kiyaye su daga a shigar masu da wani abu ba na hargitsa su da bilkita su da masu ƙari ko sabanin alkur'ani shi alkur'ani Allah ya kiyaye shi harafi ɗaya baka isa ka ƙara ba kai wasali ma ka canza Allah ya tsare mu wasu shi kana karanta da sabanin harafi za su ci ka gyara wannan duka Allah ya yi wannan ne don ya nuna mana cewa shi ne shari'a da mamiya har tashin kiyama wato sauran littafai tun da ƙur'ani zai zo ya shafe su ba su sami wannan gatan ba amma shi tun da yana nan shi ne shari'a shine wato abin da za a yi ta bi ana aiki da shi har tashin kiyama shi yasa sai Allah subhanahu wata'ala wato wata'ala ya wato kiyaye shi daga a saka masa komai to shi yasa za ku ga Allah na hore wasu bayan Allah kwakwalwa su haddace shi daga farkonsa har ƙarshe sannan ya yassare wasu kwakwalwa su yi bayanin abin da ya kunsa na ma'anoni yadda za a fahimce shi wato saboda haka za mu bi hanyoyi wato wajen karantar da shi manhajinmu ba tafsiri za mu ma'anar tafsiri kamar yadda ibn kasir wannan tafsirin sani wanda idan shi za mu bi za ka ga tafsirin wato ta'awuzi ko basmala kawai sai a yi maka shafi ashirin nan sai mai wata guda mana tafsirin basmala ga wannan muka ce fati hakila zai mu kusa wata biyu uku a kanta to ba wannan za mu yi ba wannan yana da wahala kuma zai ɗau lokaci karatun muke so mu rika karanta lafazin mu maimaita gwargwadon abin da muka iya mu maimaita na farko zan karanta sau ɗaya sau biyu kila na uku karanta tare da ɗan bayanin hukunce-hukunce na tajwidi a takaice shi ma ba tare da zurfafawa ba sannan bayan nan karanta ku karanta bayan nan watakila in ce ku karanta in ji gaba ɗaya sau ɗaya sau biyu sannan kuma kila wanda ke sha'awa ɗaya biyu uku hudu su karanta sannan kuma sai mu tarjama a takaice ita ma tarjama ɗin domin kila tarjama za ta taimaka wajen rike karatun wannan shine ina ga hanyar da za mu bi ku riga kun san dukkan lokacin bai wuce awa ɗaya wannan shine abin da za mu yi saboda wato karatun ƙur'ani shi ibada ne ba wai yi muke a matsayin kila da kayi shi kiran ba za ka ta ko ka karanta ka zauna a karanta da kai to lallai za ka sami fa'ida gaske a san dai cewa wanda ya zauna inda ake ambaton Allah shine karatu to lallai mala'iku suna aje kansu suna addu'a suna nema gafara ga wannan mai karatu din wannan zama na wannan lokacin zama ne mai albarka farkon ka zauna kana jira isha ta yi ayyuka da kai da wannan niyyar kana nan alwalarka ba ta ba to ana rubuta maka ladan mai sallah ne sannan ga ladan mai neman ilimi da kake sannan ga wannan addu'a ta mala'iku da za su yi ta maka <clears throat> sannan ga kuma ladan karatun da kake to amma duk da haka wasu za ka ga ana nan tare amma suna haramta ma kansu wannan ladan e ga wani ya taho daga nesa ya zo ya zauna ya ji karatu shi kuma wanda yake wurin ya tsallake ya yi tafiyar shi ya je ina abin da ba zai amfane shi ba to mu sani lokaci na da tsada na rayuwarka kana nan yau baka san gobe ba saboda haka sai mu kiyaye da kyau lokaci yana da tsada a rayuwa in muka duba kamar yadda na ɗan duba abubuwan da muka karanta a masallacin nan tun daga sadda aka ɗan tsora mana wato nauyin karantarwa kusan Allah ya ji kamalin sani ya gafarta mashi lokacin da na zo unguwannan shekara ta 1997 1987 nake so in ce wannan lokaci da na zo da suna karatun ƙur'ani da asuba a nan masallacin wannan karatu ana nan a matsina na ɗalibi ya janye ya banni da shi shi ni na ci gaba da karatu a cikin ɗaliban da muke akwai alhaji ali allah saka mai na nan tare da mu da shi muka karanta tun daga farkon bakara har ta, kusan yuzufi biyar ce muka shiga ali imrana muka haddace ta tsaf a nan masallacin da asuba muna nan na zo ma na tafi karatu a matsayina na ɗali. wannan shine farkon karatun da muka fara da dalibai na ƙur'ani tare da tajwidi akwai daliban da muka yi da su irin su muhammadu gwaram yanzu ya koma yana can dutse irin su malam muhammadu wato mutumin ko na jin birnuwa ne shi ma yana dutse yanzu iri irin su dai wanda duk nan muka karatu muka karanta littafai na yau yawwa irin su fala abubakar a wato alhaji abubakar gwadabi wanda sunan muna yi ne da magariba yara suka shigo sai yaran suke fi manya iyawa daga nan ya ce wannan yaran a ware masu aji shine farkon buɗe karatun dare wanda yanzu muna da yara wajen kusan ɗari da sattin da suke karatu a yanzu ana ta yayewa a nan irin su ɗalibanmu da yawa wasu suke karatu sababin buɗe karatun dare da ake kina na magariba shi alhaji garba shi nan shawara ɗin ana nan nima a matsayin ɗalibi na zo na tafi karatu bayan na dawo karatun asuba muka fara sa littafin adabul mufarad muka fara shi daga farko har shi na imam bukhari shekara ta 1997 muka kare shi 2001 kaga muka shekara hudu muna yin shi kenan bayan nan karatu na tsakanin magariba da isha muka sa sifatu salatin nabi shi ma 1997 amma amala albani muka gama shi 1999 shekara biyu muka yi muna shi a nan tsakanin magariba da isha kuma a sati sau daya sai a kamun jana'i shi ma mun sa shi 1998 muka gama shi 2001 muka shekara uku muna yi bayan nan muka yi aljadir fi sharhi kitabu tauhi wannan littafi ne wanda wani malami da ake kiran shi muhammad bin abdulaziz wato ainihin al suleiman al-arawi shi ya rubuta shi ma kitabu tauhid sharhi takaitacce wanda muka rika karanta shi wani zai dubo sharhi na ibn usaimin wanda ya kira shi al-mufid ala kitab tauhid mun karanta shi daga 2002 zuwa 2005 shekara uku kenan muka muna karatun shi sannan muka sa shirin raqidat tuwasiƙiyya wanda muka gama kwanan nan daga 2006 muka gama shi a wannan sati da ya gabata 2014 kenan shekara takwas muna yi saboda ya gamu da 'yan matsaloli na tafiya ta karatu da sauransu sai da riyadu salihina shi ma tun 2000 tun 1998 muke yin shi da mata ne muke bi daga baya da muka sami sharhi na ibn usaimin sai muka koma muna karanta sharhin wanda har yanzu ana nan muna yi bayan da na tafi karatu malam bashir ya karba yanzu mun tsora ba mu kare shi ba kamar yau ka sani wannan littattafai da aka kammala kenan sai bayan al'adun mufarar na asuba da muka gama daga nan mun karanta rasa'il da yan da kanana a nan masallacin a wani littafi fada'ilun wa samaratu salati ma'al jama'a an karamin littafi mun karanta shi mun gama a nan falalar sallah cikin jama'a irin falalar da mai sallah cikin jama'a yake samu bayan mun karanta wani littafi kafa bil mautu wa ya ishi mutum wa'azi mutuwa ta ishe shi wa'azi mun karanta shi ma sannan mun karanta shi muslim shi ma littafi na azkar don mu kan kanmu akan azkar na shari'a mun karanta shi daga farko har ƙarshe sannan ko wani shi ma ɗan ƙaramin littafi mai suna wato almiyatun nabawiyya fil hadis al mun karanta shi bayan nan mun karanta as'ilatun qada shababu shi'a ilal islam mun fara karanta shi kaɗan ne ba mu kare ba na zo na tafi sudan ko da na dawo mu koma kan shi ba sai na biyu rahma yanzu da muke yi na dr sani rijiyar lemo akan tarihin manzo sallallahu shi ma muna yi yanzu ina jin je mun yi wajen rabi a wannan wanda na iya tuna kina koyo wasu ƙanana wanda suke ban ma iya tuna saboda mun karanta su a masallacin nan sai eh, masallaci banda nan masallacin akwai wato masallacin dogon bene can muka fara sharhu aqidatu wasiya tun kan tafi jami'a wato sharhin wato khalil harras ban gama ta ba muka tafi muka da na dawo muka fara littafi la ilaha illallah shi ma daga nan kuma ba mu gama shi ba sai wato ainihin masallaci na fage mun karanta kamun jana'is kamar yadda a nan muka karanta shi kaɗan ne ba mu ƙare shi ba ya zama shi ma yanayin karatu da na tafi ba mu ƙare shi ba sai na koma karatu ba yaro sai salihi na a wato ainihin masallacin da ke fesiri wanda a halin yanzu muke yi da kuma mariri shi ma da muna yi to tafiya ta karatun sudan ko da na da ban iya komawa ba saboda yanayin lokaci wannan na karanto mana wannan ne yan uwa don mu sani cewa waɗannan littafai mun gama su to ko za akwai ba lallai wata ran a gama karatun nan ba eh akwai alwajiz ko a wanda ake yanzu a sahaba shi ma shi ma muna kusan gama shi a halin yanzu to yadda rayuwa take yan uwa wato kullum kana abu akwai wanda za ka kai ƙarshe akwai wanda ba za ka kai ba muna cikin yi wata ran akwai karatun da ba za mu gama ba ajali zai halinsa ko yanayi na rayuwa ko canjin wuri da sauransu ya kamata yan uwa mu rika sanin muna amfanar ni'ima da Allah ya mana mu ba cewa muka mun iya karatu ba ko iya karantarwa muna yi ne bisa larura na za mu sami malamai da suka fi mu su za su karantar da mu shi yasa ko wannan karatun da muke yi duk juma'a mun sami da muna zuwa karatun da ta sani bana na wata wata da muke to amma abin da yake bakin ciki wani yana nan ya kamata ya zauna ya fa'idanta sai ka ga wani can na nesa shine zai zo ya kare da karatun shi na gida ba ruwan shi tsawon shekarun nan in ka ɗauka tun da gama dawa ta jami'a 1997 shekara ga nawa kenan yanzu ne ga sha hudu ga kuma can nawa 1997 ga sha bakwai kenan ko to shekara sha bakwai kaga wasu sun karu wasu kuma suna nan har yanzu babu ruwansu abinda suka ɗau masallatai na sunna kawai a je a yi sallah a kakkaɗe riga a tafi amma karatu ba wajibi ne shi yasa yanzu inda za ka tambaya alhaji musa mai gatari cama mana wani masallacin kwamiti wanda suke da a matsayin 'yan kwamiti har suke taimaka wajen gudanar da masallaci wasu sun bar unguwa wasu sun canza wurin zama wasu sun abin nan to wanda suke su kuma suke sallar fa sai in ka tsare yanzu ka tambayi ina 'yan kwamitin kai na aikin da suke yi karshen ce maka ba kowa sai 'yan kaɗan a cikin ɗari ba su fi kila mutum goma ba to amma ai sallar da ake da ne masallacin ke cika yanzu bai cika kila yanzu ma fi cika domin kila da sahu hudu ne uku a biyar amma yanzu ka kirga sahu goma a waje to amma me yasa wannan masallacin na masallacin yanzu wannan masallacin na yanzu me yasa ba su ba da contribution a masallaci kuma ɗaliban da su wanda suke sallah yanzu me yasa ba sa zama ai karatu da su menene fahimtar sunna ne menene ne bin sunna ta manzo kawai ka zo ka sallah ka riga ka tafi ba inda za ka gane addinin nan ba ta hanyar karatu ba kawai ka yadda mutum ya maka sallah amma ba za ka yadda ka saurari karatun shi ba wace irin suna kake masallatai na ahalus sunna suna bambanta da wanda ba na suna ba da karatu Allah ji kamala mulkar gumi kullum abin da yake ce ma ɗalibansa ku yi karatu ku yi karatu saboda da karatu ne ake gane daidai da abin da ba daidai ba kake gane suna bambancin da bid'a ka gane shirka bambancin da tauhidi ka gane fasikanci da abin da yake da'a ga Allah in ba karatu kawai kana yaudarar kanka kawai ka ɗauka sallah ce ta zama kamar al'ada kamar gargajiya an zo dai an yi sallah da kai shi ke na ka kaɗa riga ka tafi ya kamata mu rika sanin fa'ida da amfani da muke ci yanzu yau mala albani Allah ya ji kansa sai bayan ya rasu su za ta cewa ina amfani shi amma sai da yake nan wasu gani suke bai da wani amfani kila mutum yana zariya ba zai zo amfana da karatun shi wani sai ya zo amfana da shi haka ake malam jafar allah ya jikin shi sanda yake da rai nawa ɗaliban da suke ya kamata su zauna su karatu ba su yi sai bayan bayan shi kuma sai ya ta nadama to haka fa muke ba cewa muka yi mun iya ko mun cancanta makarantar amma duk wata ni'ima da Allah ya maka koya take ka karena ta ka tsaya ka amfane ta ka ci gajiyar ta kafin ta kuce maka dan ba za ta tabbata ba ba wata ni'ima da za ta tabbata to za mu fara karatun nan ba lallai ne mu gama shi ba kamar yadda na gaya mana ta yi kwatsam ka ji mutuwa ta yi kwatsam ka ji tsufa ta yi kwatsam ka ji canjin wurin zama da sauran abubuwa irin waɗannan to dan abin da muke da shi na lokaci tsakanin magariba ne da isha awa ɗaya tak amma wani baya son ya zauna ya kamata mu kan mu faɗa sannan da wa kuma ka ga mutum haka yana da 'ya'ya shi zai na sunna yana masallacin sunna ma ya shi ko uku su babu ransu da sunna din kuma kai kake kokarin ka ci da su ka sha da su amma ba za ka kokarin ka ci da su sunna ba kai kokari ka matsa musu rika halatta karatu yau da kullun kana wa'azi ka yau kai gobe wata nan zai tasiri amma ya zama mu daban masallatan mu daban yayan mu daban mu inda muke sallah daban inda suke sallah daban inda muke karatu daban inda suke daban to za su a sha bamban wata kawai sai ka ji an maka tambaya mutum yau dan shi na fama da shi ma yana sunsunan shi'a sai ka ji yarinya an ce babanta ya ce shi ta zama yar shi'a yau faman da ake keke da me ke jawo wannan irin wannan matsala din saboda haka dole ne yan uwa mu makan mu daina ɗauka abubuwan da muke da wasa ko kuma a matsayin sha'awa kawai da nake sha'awa in zauna da ban sha'awar tashin tafiya ta Allah ya samu dace sai ya yi hakuri murya ta wani lokacin za ku ji tana shakewa haka saboda yanayi na abin nan mara da sauransu wani da Allah ya sa ta take aure mai karatu da daƙi da kuma ta shaƙi dama cikin kwakwan da suka fi fi ne iya karatun sai su karanta mana ko <clears throat> sai mu duba za mu fara daga surat fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم shi ƙur'ani an rubuta shi ne ko an saukar da shi akan kan nan na larabci guda ashirin da takwas wannan harufa ne na larabawa da su suke magana kuma waɗannan harufa suna da inda suke fita gaba ɗayansu daga tsakanin baki zuwa makogwaro tsakanin baki kuma a bakin wurare daban-daban za mu yi ta bayani a hankali ba lokaci guda ba zuwa makogwaro har kwanan 28 ke fita bayan wannan maharaj mafita da suke da shi kuma suna da sifat siffofi da kowane harfe ke da shi to abin da zai taimaka maka wajen iya karatun alkur'ani ka aje tunanin cewa shi karatun ƙur'ani ƙaƙale ne e lallai ka kira shi ƙaƙale domin ba harshen ka bane to tunda ko ba harshen ka bane akwai harufan da suke kai ba haushe baka da su ko kai ba ne ko ba barbare kuma waye kai larabawa su suke da su kuma shi ƙur'ani da harshen su aka saukar da shi to dole sai ka ƙaƙaro waɗannan harufa ɗin ka ƙaƙalo su inda su suke fitar da su sannan ne zai baka daidai da zaka ji karatun ke daɗi kun gane da kyau makari da sifatin huruf waɗannan abubuwa guda biyu in ka kiyaye su to kusan kashi ɗari ko in ce cikin ɗari kashi tamanin na karatun ƙur'anin ka zai daɗi iya sanin hukunce-hukunce na tajwidi ka san wannan wuri ja ake wannan wuri gunna ake wannan wuri ba a ja yana da saukin gaske ka iya shi amma ko ka iya shi idan baka kokari ka koyi tufatin huruf ba baka yi kokari ka koyi makharij na huruf ba to za ka daɗe ana ta karatu in ka tashi karatun ka kaji babu daɗi kun fahimci ni kamar yanzu aka ce a unzu a ka kaga a cikin a onzu akwai harufa biyu da bahaushe ya ci karo da su ba na shi bane na farko dai banda a na farko to o na biyu ne, ainun bahaushe bai da shi ba wata magana da bahaushe ke ya karo ta a makogoro a a makogoro yake ba a baki ba a kuma sai ka buɗe baki kun gane to sannan akwai zal a zu zu zal na ƙarshe ɗin kenan bahaushe za yake da shi zaira ba shi da zal na zal to da za ka zo ka karanta a unzu sai ka ɗauki harshen ka daga za ya koma wurin da zal take fita ka ɗauke shi daga a ka mai da shi wurin da a yake fita kuma wuri guda ke a o a zu na fata kuna fahimta a zu harafi biyu ne kaɗai baki a nan a wurinka to su za ka yi ƙoƙari ka koyi makarar su da ka koya shi ke za su yi ta maimaitawa wurin karatunka a'udhu billahi kaga billahi ba ka da wani bakon a baki a'udhu billahi minash shaitanir rajim minash shaitan ka wurin shine harafi na uku ba ko a wurin ka ba haushe ta kawai gare shi ta ake gashi amma balarabe kaurara shi ke ba harafi na hudu shine ra ra bahaushe ra kawai ke cewa ita ma a kiranci amma balarabe yana kaurara ta a wasu wuraren kamar ra da inda ta sami fataha kaurara ta ake أعوذ بالله من الشيطان الرا من الشيطان الرجيم را ككتي من الشيطان الرجيم برا برا كنغاني bismillahir rahmanir rahim kaga bismillah ita ma baka da wani bakon harafi illa yayin da ake koya ma mutane kaurara wasu haruffan sai kuma su da kaurara wanda ba a kaurarawa kamar ismul jalala ana kaurara shi Allah Allah amma da sharadin ya biyo fataha ko zama amma ya biyo kasara tiranta shi ake kamar nan bismi ta gami kasara gare ta to ba za ka ce lahi ba za ka ji suna irin wannan lahi ko musamman irin masu abin nan wasan kwaikwayo din nan Allah sai ka ji ne ma yana shi ma yana ranar na jihohi shi ma an kai shi wurin wani ne an kai wurin rukuya ko kuma rukiya zai yi shi mai rukuya ne aka koya mashi mudu ka rika faɗi mudu hamatan mudu hamatan ita ya rike da ita zai rukuya to kaga wannan kakakala ne wanda ba haka yake ba ko ka zo ka ce bismillahi la kaka ce la bismillahi rah rah ra irin waccan ce ta ɗazu ko za ka kaurara ta bismillahi rahmanir rahim a nan bakon harafi shine ha bahaushe bai da ha abin da yake da shi ha kawai ha na ha ha babba ke zago amma ba shi da ha karami ha wanda yake ƙasashe. fula balarabe yana da shi kuma a makogware ke yana cikin huruful hal ha ha haka ce ha sai ka ce bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim rah rah a daure take ha din fataha gare ta za ka kaurara ta ha kuma za ka faɗe shi daga mafitar shi an gane wannan alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu nan ma ha kake da shi ko kaga da ka iya ha a bakin ka shi kira amma in baka iya shi ba duk sanda aka zo aka ce karanta yake ta fama to da kila kai baka yadda kai kakala ba za ka saki bakin ka yadda ka saba hausa ka za karanta qur'ani ba ko qur'ani ba ko larabci kake ya kamata ka karya harshen ka ya rika in kana yin shi kamar da laraba kamar turanci yayin da kake yin shi ka rika kokari ka kwaikwayo da turanci akalla za a fi jin daɗin shi ko to larabci in ba dole ba ne ka yi yadda kawai ka saki harshen ka to amma shi ƙur'ani shi larabci ne kuma na su karanta shi dai to shine sai ka ƙaƙaro waɗannan harfa dai sai ka ce alhamdu alhamdu akwai ha shine ba bakon harafi alhamdulillahi nan ma lillahi kaga za ka kiranta da yajo mai li za ka ce lillahi ba lillahi alhamdulillahi rabbi alamin rabbi ra'inka za ka kaurara tun da fata gare ta rabbi alamin a duk inda a yake sai ka bude baki zai zai faɗi ka bude baki kuma ya fita muku a haka ce a rabbil alami a a rabbil alamin الرحمن الرحيم الرح الرح kun gana race sai haɗin nan arrahmanir rahim kun gane maliki yawmiddin maliki wata ruwayar wata kirara ce maliki ba tare da ja ba maliki yawmiddin maliki yawmiddin kaga nan babu wani abu mai wahalar da kai dan ba wani bakon harafi illa dai ka san jan nan da zaka yi madu'ari lisukun za zamu zo nan gaba bayani shi iyaka, iyyaka anan ne wannan yawon din shadda gare ta ba za ka ce iyaka iyaka a iyaka sai ka sanya shadda kan yawon din nan kuma ta fita a bakinka a jike iyaka na budu na akwai harufa wanda ake daure su kam akwai harufa da ake sassauta daurin su kun gane nan gaba za mu tantance su amma dai ka gane wannan rabuwar na harufa akwai wanda ake daure su gam kamar aini na ci na ba za ka ce na'a na'a kalkala kina iyaka na budu in ka ce na ka gama da shi ba za ka ce na'a da daurin إياك نعبد وإياك نستعين وإياك إلو وتنشي إياك نتكشف ذاتا إياك نعبد وإياك نستعين نستع أنا ما سكولي ما سكوين كراتوان ونسكي كورا لتا سكا جانشي نستع نستعين لا أتاتا تا yadda ka take ta wurin ka ta haka take wurin balarabi kun gane ba a taurara ta ka ce fa a ta kawai inna ta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nasta'in nasta'in gaban ta din ainun ce wacce zaka kakaro nasta'in ai ba za ka ce nasta'in kamar da ita hamza ba a'a nasta'in kuna ganewa daga i'ana ne kaga dole anin ki ta fita ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan ta wasu na janta sai ka ji wani ya ce nasta'i nasta babu wani alif ja gaban ta ko akwai nasta kana gama fadin ta sai ai nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an gane ihdina siratal mustaqim ihdina nan wurin ha wasu wajen faɗin ha shi ma makogore ki sai su nemi su tafi kai shi wajen ciki sai ta zama tace ihdina ihdina a'a kawai ihdina ha dama harafin ka ne kai Ih dina, ihdina ihdina kun gane ihdina si si wannan ne ba ko harafi sa sa sa kana da sinin kai bahaushe ba ka da sa ko kana da sin na sinki na ma ba ka da sadun na ta dai ake cire ko to sadun laraba ke da shi yawanci ma ta eh, da yawa ba su da sa da sa da ba amma su laraba suna da sa to a wurin sai ka kakaro shi a harshe yake kaura da harshe ake sinin kuma a tiranta hisa sa ba da bambancin kana da sa kana da sa sannan kana da sa za mu zo kanta nan gaba sa guda uku ne su larabawa suke da su daban-daban da sa wacce take kan harshe sa tsakanin haƙora ta sannan kana da sin shine irin namu E, ka ce sa kawai an gaya a'a sin dai sannan kana da sa ne sadi to duk sai ka tantance su akan ka. kowane inda yake fita daban in ka zo karatu sai ka kiyaye kaga cikin wannan fatiha sa'in sai fasara gare ihdina si ihdina siratal mustaqim sira sira da ra ta gaban shi da ba duk kaurara su ake ra in ta sami fataha ba kun gane shi ba ba wai magana fata shi karan kan shi ne ake kaurara din اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين to ان din shi ma na nan wani sai ka ja mai da sinin din sa mustaqim a'a mus kawai mustaw da sinin ne wanda kake da shi mustaqim ta kuma kaka da kake ce ta mustaqim mustaqim a shi ma bakon harafi ne ko ba wai bako gaba ɗaya kayan nake da shi ka a ke kashe amma shi balarabe a a can yake tsakanin makogoro da wuya wurin wani ɗan yar wuya yake ce mata ko a nan wurin a yake a sai ka dan bude bakinka a kuma ka kaurara a kai ko wannan kai ne mustaqim mustaqim kaka ce mustaqim a'a mustaqim mustaqim أنقاني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين صراط صي صا خويا سامي كسرت كاكوراي صي هنغاني صي نصاني صراط راتي سامي فتاكوراي تذاكي طا شما هركينا كوراكو صراط صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت ونولي ميدان هلا نفرقو آتاكا أن نبيو آ سبلا ربي أنعمت karka ce an amta duka mai da su hamza kuma karka mai da su ainihin gaba daya dan wani za ka ce ana amta duk gaba daya ana amta diya mai da su ainihin ko a na farko a kaga sai ka tafi a hankali ko siratan ladina an'am an'am kuna fahimta siratan ladina an'am an'am farko a a saman makogoro ke a a kuma tsakiyar makogoro ke a kaga sai ka ce an am an am kuna ganewa an ta alaihim tamma gaba a din shi ma baka da shi ko zaka kaura shi alaihim siratal ladina غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير غا غا شما نتعرف من ذلك كورا را غا ملاك تيغابا باو شيغا يكي تشاكو وكي كورا يكي awa yana cikin harufan makogwaro shi ma awa sai ka ce ghairil maghdubi in kaɗan buɗe bude bakinka sai ka kaura gha ghairil ghairil shi karatun qur'ani yan uwa ya bambanta da sauran karatuna shi talqini ne lakana shi ake yasa malamai magabata suke da me riwaya silsila ta ruwaya na yi karatu wurin wani wani ya yi wurin wani har sai an jingina zuwa ga manzo sun sallah za ka a madina akwai malamai cikin harin da za ka same su da wani suna da ruwaya suna da silsila ta kira'a su kira'a wani ya yi karatu wani wani ya lakana wurin wani wani ya lakana har zuwa gare su kai ma an kaje kai wurin su ka sami wannan ne silsila ɗin ta kira'ar ka kenan kun fahimta da kyau to a wurin ka ganin za ka ce ghairi ghairil maghdubi mag da ga ta farko da ta biyu na wacce za a daure mag maghdu to sai ba ba da na gaya mana shi maharafi ne kusan suna cewa laraba kaɗai suke da shi a duk duniya ba a yadda yake ɗin nan ba kun gane da kyau ghairil maghdubi maghdubi ba ba zo shi ma harshe ake kaurarawa a cikin baki Zo, a haɗa harshe da mataunai ne za ka ji ya fita zo za eh kuma a kaurare ba da ba dal dal kinan wannan daban ko ba kuma ba ba a'a za ba kuma ra ba fiye da wasu ba kuma ra ba shi ba wasu yana da ra ko ra ba ra ba ce ba a'a ka san wani in ya zo karatun gogarin maghrubi maghrubi to ba a cara a'a maghzu anzu za ka kai harshen ka wajen mataune ka kaurara za ka buga shi sai ka je fita za kun gane ghairil maghdubi alaihim wala wala wala ba nan ma wasu na kuskure sai su kawar lamun din na farko ka ce wala ba a'a wala wala ba la ta farko la ce ta kake da ita lamun ko amma ba ta da ce wala ba la din kuma za ta tsallaka da shadda ta tafi ta sami ba wala ba wala ba kun gane wala ba sauran ko ta shadda mai wuya ana kiranta maddun ya sunanta a za'isti maddun lazimin musakkalul kalami ba mu zo kansu insha Allah a hankali madda ce ta kalma mai nauyi domin sai ka jata aƙalla harka biyar mafi tsananin shida ولا الضالين ولا ولا الضالين dan sai ya fada akan lamun din a hankali kun gane da kyau wannan fatiha kenan wacce aka ce wanda bai iya karanta ta ba to fa bai da sallah la salati liman lam yaqra bi fatihatil kitab in zaka kwana goma ashirin wata guda kana kwanta aya aya a hankali ba ka daɗe ba a hankali ka yi amma abinda zai sa ka yi ne harufan nan dai a tsaya a koye su ko za mu biyo su a hankali su ma mu koye sun cikin hikima yanzu na karanta sai a ko kuma akwai tambaya kafin babu ko to a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين أكرم كامل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك الرحمن الرحيم بسم الله لا إنك أكبر بسم الله الرحمن الرحيم نعم الحمد لله رب العالمين حا da ha shi ha din kada wani alamar roro ake fito nan alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم طائم طائم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم بارك الله فيك طب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك na da ada ta ba kaurara su iyaka na budu iyaka na sta'in na sta'in na ta kawai ta kallani nan in ka ce ta ta kawai ta na sta'in yawon hmm اهدنا الصراط المستقيم مستقيم تجي اهدنا الصراط المستقيم مستقيم مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم تو كاجن جارانك كاي wajen kaurara harufa ba ka da matsala sai dai kokarin kaurara kuma sai ka kaurara wanda ba a kaurara su kamar ta da a na ainihin duk ba a kaurara su nasta'in mustaqim a rai adina alaihim duk ba a adina din su barakallahu shi to kara da ko to nila bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك لا إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أن أمت أن تنبع متكال كلاوات أن أم أن أنا ولي تسوسي نعم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إيه، ولا الضالين أقول شد كلامة أنت كل شيء Sai to saboda lokaci rashin da da lokaci a ƙa'ida kowa sai karanta to amma ba mu da lokaci yadda dai ka ji shi za ka je ka ta ƙoƙarin za mu ɗan litar ta a takaice ko suratul fatiha kun san sura ce malamai sun saɓani wajen cewa ita makiya ce ko kuwa madaniya ce an gane da kyau wasu wuta, wani bangaren kalle ta suke cewa makiya ce eh, sun ce takhtalafa ruwatu fi kauni suratul fatiha makiya bi ma'ana annaha nazala ba'da al-hijra sannan ta sauka ne bayan hijira annabi ya bar wato maka kenan au hiya min as-suwar allati nuzuliha ko kuma tana cikin wanda ta maimaitu an sauka da ita aka sake saukar da ita ya sababin muktalifa wa hiya sabu ayatin ayoyin ta kuka duba guda bakwai ne a wajen lissafin bakwai din akwai safani. bakwai hadda basmala ko kuwa a wurin da aka ce siratal ladina amta alaihim nan aya ce kuna ganewa wanda suka ce basmala aya ce daga ta suka lissafa da ita suka bashi aya ba wurin siratal ladina amta alaihim wanda kuma suka ce basmala cin gashin kanta take wasu suka ce an saukar da basmala don ta zama marabiya tsakanin surori suka ce a an saukar da ne cikin surutun na hari kun gane da kyau wasu suka ce a aya ce a cikin basmala wannan ne sabani malaman tasiri da sun kawo shi ba muhallin da za mu yi bayani bane a kai kun gane da kyau ayoyin bakwai sannan kuma wato sura ce wacce take ana tana da sunaye daban-daban ana kiranta fatihatul kitabi ana kiranta ummul qur'an ana kiranta wato ainihin suratu salah ana kiranta a masani ana kiranta a ruqya ana kiranta a nur ana kiranta addu'a du'a al munajat wannan duk sunaye ne ibn kasir ya kawo su da dalilai da hadisai ana mata wannan suna kuma kowane kusan da dalilin faɗinta da wannan suna in ka ce fatihatul kitab ce farkon qur'ani a jerin surori da aka jera kun gane da kyau in ka kira ta ainihin wato ainihin ummul qur'an haka ake kiranta ita ma haka aka kira ta haka nan in ka ce mata suratu sala saboda annabi ya ce la salatu liman lam yaqra bi fatihatil kitab sannan sabu'ul masani saboda maimaita ta karatunta kullum inda za ka yi sallah sai karanta fatiha ana maimaita karatunta sannan kuma an kira ta suratun nur saboda haske da take da shi ita surar lokacin saukar da ita da mala'iku da kautar da sauransu ana kiranta addu'a domin ana karanta ta ita karan a matsayin addu'a ai tawassuli da ita hakanan nan rukiya da aka kira ta sahabai sun tafi sun wani sami wani sun mai rukiya da ita ko ya warke sai gaya ma annabi saboda haka duk dai aka ba ta irin wannan sunaye din nata kamar da sai da asar suka fi da shi to bayan wannan bayani akwai falalarta mai yawa da aka faɗi nan dai ba mu da lokaci almuhim dai ka san matsayinta malamai suna cewa ana kaddara in za a fara karatun nan a ce kulu da amiyanci aka alhamdulillah rabbil alamin kamar an ce ne ku ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu shine alhamdulillah Allah shine wanda ya cancanta a gode masa a duk halin da bawa ita ciki ko ba ka da lafiya aka zo gaida kai kana cikin damuwa ka ce a jiki sai ka ce alhamdulillahi sai dai ka kara ka ce me ala kulli hali kana cikin damuwa kenan sai ka ce alhamdulillah ala kulli hali in kuma kana cikin halin ka ce alhamdulillah cikin jin daɗi kenan ko yaushe ita hamda wato kalma hamdu ana yin ga ubangiji wato yabo ne ga Allah wanda yake kunshada wato ainihin ƙauna da so ga wanda ake yaban a gare shi shine Allah mun gane da kyau bayan da kake cewa alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin halittu an aka ce rabb shine almarbubu kenan wanda yake mai reno wanda yake renon bayansa ya halitta halitta kuma ya rena halitta din har ta kai inda yake so ta kai ka dubi kanka tun daga renonka cikin kana cikin cikin mahaifiya ko har aka reni manin ya zama ya kafe ta har ka abin nan ka fito ga kanan kana shan iska har ka je kana kwallo kana harbin iska har ma an ce zo ka wani abin kuma kai tawaye wannan ji Allah ne maka wannan renan to shine cancanta a yabe shi da irin yaban da ya dace da shi kuma a kira shi ubangiji na halittu ka kafin su in ce al'alam wato alami na jam'i na alam alam kullu ma Allah duk abin da ba Allah ba sunan shi ala shine fasara ta dunkule duk wata halitta sunan ta ala shine ta ke ta alamul jinn alamul insa alamul kamawat alamul kaza alamul mala'ika duk dai ana nufin halittu halittu kawai halittun mutane halittun aljanu halittun um, eh, mala'iku halittun tsirai da duk dai sunan sai ka jingina ka ce alam kun gane da kyau to Allah shine duk ubangijin wannan halittun kakkaɓin su kun ga kamar ana wani mabuɗi ne ko za ka buɗe ne da yabo ga Allah kuma wanda ya cancanta ya ban shi domin yana da wata siffa da ba mai wannan siffa din shine rabbu ubangiji mai halitta kuma na halitta kun gane da kyau kuma ubangijin halittun kun gane da kyau arrahmanur rahim shine mai rahama mai jin kai wannan siffa ce ta shiwa Allah san Allah sunansa ne wanda yake suna ne na zakinsa. sannan duk sunayen da suke zuwa baya kuma sunayensa ne sifofinsa ne ar-rahmanu ma sunansa ne amma yana kunshe da sifata shi haka na ar-rahim ma sunansa ne yana kunshe da sifata shi ta rahama da jin kai kun gane da kyau ne ar rahmanu rahim Allah ɗin nan Ubangijin halittu shi ne mai rahama mai jin kai kamar kana bayani ne waye ne Allah shine Allah shine fa ubangijin halittu har wa yau shine kuma mai rahama rahama da teloci dukkan halittunsa ko ko sannan kuma shine dai mai jin kai ga bayansa mumine da suke masa da'a eh sifofi ne nashi da ya kadai da su wacce rahama ta shi ta wacce har kafirai da masu saba masa da wanda yake duk gaba daya amma malamai suka san aka ce rahim rahama su ce da ta ɓanci mumine bayan su na gari gobe kiyama Allah ya saka mu ci amma rahama shi waccan ta duniya ta yi lauci kowa da kowa yasa in ya ba da ita ga wani ma sai ka ga yana saba mai yaya bashi ha shi wasu rahmatu kulla shai wannan kaga duk kana ta kamba ma ubangiji ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki ke. mai nuna mulki ranar sakamako ko ka ce maliki mamallakin ranar sakamako ne shine yi wannan ranar kuma ya mallake ta yake da iko a kanta kuma shi zai nuna ikonsa a wannan ranar domin zai ce da mulkul yau ba mai amsa sai shi ya ba kan shi, amsa da kan ce lillahi kaha ga Allah mulkin yake marin jayi makaɗaici kuma rinjayi to kaga da jin waɗannan sumobi da ka jingina ma Allah akwai kirari kaga lallai sura ta kunshi mai addu'a kenan alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin sannan sai ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta mu kuma kai kadai muke neman taimako malaman tauhidi suke cewa ko abin da yake cewa al-hasr anan da za a iya cewa na duka ko eh wanasta inuka amma an kai wannan zaka yi adafi amma iya ka kai kadai kadai muke bauta to ba za ka yi adafi ba kuma ba za ka ce kuma kai kadai muke bauta kuma gaba ka bauta mu wani to yasa ma yakin ya zo da dan a nuna an kulle duk wani wanda yake bauta bai cancanci bautar ba mai wancan sifofi da muka faɗi a baya shi ya cancanci bauta shi yasa sai ka ce ka na abu kai kadai nake bauta ma muke bauta ma wa na sayi kuma kai kaɗai muke neman taimako ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu hanya madaidaiciya wato hanya mai kakkiya wacce take ɗoyar har gidan aljanna ita ce hanyar nan sai aka ce abin da aka fadi a gaba nan badal ne nata eh wata hanya ce kamar ana tambaya ne ka shiryar da mu hanya mai kakkiya hanya madaidaita wace ce sai Allah ya take sharhin hanyar za ka ce siratar ladina amta alaihim hanyar waɗanda kai ni'ima akan su shine na annabawa siddiƙin ko manzanni salihai siddiqai shahidai waɗannan su ne Allah ya ni'ima akan su, to wannan hanyar ta su, ka shirya da ni ma ka fita da cikin su in an toshe hanya annabawa an toshe ta manzanni ta kare to ta salihai ai tana na bude ko Allah ka cika mu cikin su shine siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ba hanyar waɗanda kai fushi da su ba kuma ba hanyar batattu ba nan istisna'i akai an faɗi waccan hanya ɗaya sai kuma aka togace wasu hanyoyi ba hanyar wanda kai fushi da su ba duk malaman tasiri suka ce su ne su Allah ya fushi da su domin su ne suka sani suka ki sani su sun sani sun san daidai sun san annabi shine manzon Allah amma suka zo suka saba mashi suka bi son zuciyarsu sannan kuma wanda Allah ya wato ya kira su batattu aka ce su ne nasara su kan dai abin da suke suna yi shine akan bata shi yasa malamai suke cewa hanyoyi biyu duk wanda ya bi ɗaya daga cikinsu a yau yana da burbushin masu hanya in kai ilimi kake aiki da ilimin kana bin son zuciyarka kana da burbushin me akida ce yahudu sun sani sun ƙi sani haka ma ba shi ke ko yahudu ba babu sun sani sun ƙi sani to in kuma ka ƙi ilimi ka zauna ka miƙe kafa ka shanta ke kai ba ruwanka ka akwai burbushin ka kama hanyar suwa suna tsara kiristoci da su batattu ne duk abin da suke suna shi ne kan bata shi yasa duk abin da suke gida a shi ne abin da ba tushe ba dalili kawai ke suke bi to in ka karatu ka zo ka miƙe kafa to nan kuma akwai burbushi burbushin kiristanci tare da kai yanzu duk ibada da kake kan bata kake ba daidai kake ba Allah ba zai karba ba to shi yasa sai aka toga shi hanyar ba hanya yahudu ba ta nasara ba wata hanya hanyar nan mai kakkiya hanya waɗanda kai ni'ima a kansu shine a nan ƙarshen fatiha kaga kusan fatiha abu uku ce farko yabo ga Allah da kambama ma shi da kama kafa da sunayensa da sifofinsa tsakiya kuma tsarkake shi da bauta kuna ganewa da kyau ƙarshe kuma addu'a da kake fata Allah ya ɗora ka kan hanya ta gari hanyar miƙaƙƙiya hanyar ahli suna wal jama'a hanyar annabi da sahabbansa ba hanyar yahudu ba hanyar nasara ba hanyar yan bid'a ba kullum zaka karanta wannan sama da su goma ko ka ce su goma sha bakwai ne za ka yi sallah ka karanta sai ka karanta wannan amma kuma mutum ya gama kuma ya je bi wata hanya daban kamar baka fahimce ta ba kenan in dai ka fahimce ta kana cewa ka sanya ni ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim hanyar wanda kai ni'ima a kansu wanda Allah ya ni'ima a kansu shine wanda zai wuce shiga aljanna yan uwa dukkan manzanni aljanna za su shiga hakanan nan salihai hakanan siddiƙai hakanan shahidai su ne ni'ima da ake faɗi tabbataccen nima ita ce nima aljanna yanwa ba ma duniya ba ma duniya ma ta ma za ta gushe za ta gushe ta hanyar ka mutu ka batta ko kana nan ma a janye ta ko ta hanyar ba ka da lafiya ma ba za ka iya cin ni'imar ba ko ta hanyar ka tsufa ga nema na ba ga maka ba za ka iya sarrafa ta ba amma nema aljanna tsorarriya ni'ima ce to ita ce kullum muke roƙo Allah ya ni'imta mu da ita ya dora muka hanya ta gari ina ga saboda yanayin lokaci nan zamu tsaya sai a kira sallah inda tambaya ɗaya biyu sai a yi sai mu yi sallah kuma aiki ne sai a je a yi ta maimaita a gidan karatun ƙur'ani ba karatu ne na fiqihu ba shi abin da yake so a ta maimaita shi masu tambaya akwai a dokta yana cewa a sanar da yan uwa cewa kamar da kuka san ana musabaka ta alqur'ani domin karfafa yara su karanta ƙur'ani, su kyautata karatun shi shine manufar yin ita musabaka to dokta yana cikin shugabannin da suke kula da wannan musabaka din kuma shi ne yake gobe za a fara ta ƙasa a jigawa saboda haka kuma su da suke wakiltar jihar kano yake so a taya su addu'a allah ya ba su sa'a yaranmu na jihar kano su zama sun sami kyakkyawan sakamako domin samun sakamakon karfafa yara ne 'yan kano wajen karatu kamar yadda aka tafi aka yi kwallo aka ce an ciwo kwallo za ka ga a shekara suna ta ƙara mai da cika filayen wasanni da kwallo to haka ƙur'ani ma yanzu bana da aka samu na duniya ma gaba ɗaya da aka yi ɗan najeriya yana ɗaya kuma a najeriya ɗan kano a kanan kuma ɗan nasarawa wannan karamar hukumar kaga wani babban abin nasara ne wannan zai sa da yawa sai kaga suna sha'awar da ci ƙur'ani wuce ta karanta shi to shi ne yake cewa a taya su addu'a ka saka su cikin addu'o'inka na dare na lokacin duka addu'a Allah ya ba su nasara ya ba su sa'a tare mu su samu kyakkyawan sakamako kuma ita musabaka kullum irin wannan ko kaci ko baka ci baka ci domin za ka karanta dai ƙuranin ka sami lada kuma za ka shiga cikin wanda suke an ce su zo su gwada wannan kaga ba faduwa ba ce sabanin wata musabaka da dama yi kai dan wani abu na duniya shi ko karatun qur'ani in kai karatun lada ne kawai ana cewa ne a yi domin a sa wani abu na kyauta dan a daɗa karfafa mutane Allah ya sanya albarka Allah kuma ya jagora Allah ya ba su sa'a Allah ya sa sami kyakkyawan sakamako to ban san da tambaya ɗaya biyu babu kuma shi kenan na. Ya kuma mun ɗauko karatu daga ba ta da kitab hmm. muka yi sama suna da sauran su ka yi baka hmm. amma da muka sa da hmm. farko lokacin da na jira yana sa da an sa za a fara karatu sai aka ce ai ba daga da aka kula da fata ta za a so su yi wasu bakara ayyuka kuma sai nake ganin kamar mu a nan karatu mun fi ɗanfara kamar a gidaje haka mun fi ɗanfara musan kamar daga nashi hmm. ne ya sama kuma san bambancin fa'idar abin ba. Ai wannan ai hanyoyi ne na koyarwa. babu wani laifi yayin da ake koya maka ko a faro maka daga ƙasa a yi sama ko daga sama a yi ƙasa ko mu ma yanzu ina tunanin saman kasan za mu dawo mai saman koko saman za mu yi kasa na farko idan ana koya ma mai koyo karami surorin kasa kasan haruka ƙanana ne suna da sauƙin nauyi a baki an gane da kyau dan da nan yaro sai ya haddace in ka ce kul a'udhu bi rabbin nas aya ce ga kuma saja irin na alqur'ani malikin nas ilahin nas din nas nas haka karasa sino ko to wannan yana saro dandanan sai da ciriki wanda idan farko ka dauko mai bakara aya doguwa ce babu wannan kamancece na karshen abin nan sai kaga kan ya haddace abin ya mai nauyi a baki to kaga a babi na koyarwa kullum su ake fara mutum abin da zai fi iyawa to shi yasa da ake ɗauko ma yara karatu daga ƙasa sai ai sama amma ko a daɗin ayan sun kai wanda za su karatu daga kuma da sama za su jiyo Yiwu ƙasa haka za a ce haka rafi mai laushi saboda haka mu ma ban sama ne za mu ɗauka ba surorin ƙasan za to shi karatu irin wannan ɗaliban iri-iri ne akwai manyan ɗalibai akwai ƙanana to shi yasa eh? eh sai dai a ci haƙuri haka nan na ga mu gwada to dama yanzu idan ƙura za a haka za a ta fama a rasa suwa za su ci muna ga zai mu gwada yanzu dai mu gwado daga sama mun ji yana tafiya sai a ci gaba an je nauyi sai mu dawo ƙasa duka duk inda muka yi dai mu lada muke fata Allah ya bamu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk